ce wa ma fa'altu wa na wannan ba kai na ba ba kan rai na bane ne a'a zalika tawilu ma lam sai alaihi sabab wannan shine tawilin abin da baka samu kai hakuri akai kaga nan Allah mai kuma da kai yana cewa mana mai mu ji tsoron Allah sai Allah mai kuma da kai ya kiyaye mana wa ya kiyaye mana zuriyar arshad Allah ta'ala al-aba alladhina yakhshawna tarka dhurriyyatan bi'afat bit-taqwa Allah yana shigar da iyaye su dinga jin tsoron Allah saboda me saboda Allah ya kiyaye musu ƴaƴansu saboda Allah ya kiyaye musu jikokinsu a Allah ya kiyaye musu jikokin jikokinsu da wannan ga wasu maganganu na magabata Sa'id ibn al-Musayyib babban tabi'i ne a ƙarƙashin tafsirin wannan aya ka duba tafsirin Imam Qurtubi tafsiri na al-Baghawi ko tafsirin Ibn Kathir تفسير سورة الكافي آية التي أذكر الزمن سعيد في سوى يا بني يا كيد أنا إني لأبيه في صلاتي من أجلك والله إذا قال يوم لا بلبيني سبو لكي أنا إذا قال يوم لا بلبيني إنا ساجي كذنتك ألا سبو لكي رجاء أهبط فيك saboda ina قولا Allah ya kiyaye mu kai sai karanta mai wannan ayar wa kana abuhuma salihah kaga shi iyaye suna kuskure kenan sosai kawai sai a ɗauki yaro a kai shi ingila wai yayi karatu yaro bai san ma in na baban shi yaro zai ce mai Allahu mafili a ne sai ce mai gadi kofi saura ka ɗanye mutu ba wannan za mu samu kuɗi ma big boss ya fi sai kuɗi mai karkatar kula wai baban ɗan shi ne karkatar kula a'udhu billah ya kuɗe mu za mu samu kuɗi za mu bane to kaga kenan kana so yaran da Allah ya kiyaye maka su Allah ya bayyana taqullah abuta shine wa yaqra alladhina law taraku min qalbihim dhurriyatan dhi'afan ghabu alayhim suna jin tsoron dhurriyar su wanda suke masarauci to ina mafita kan ka ji tsoro kai kawai ka ji tsoron Allah falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida labari na biyu na Muhammad ibn al-munkadir wannan ba sallallahu alaihi wasallam muhammad ibn al-munkadir yake cewa inna allaha la yanqadu bi rajuli salih waladahu wa walada waladihi wa qaryatihi allati huwa fiha wallahi Allah yana karewa ta dalilin rajul salih mutum guda ɗaya na gari a cikin family sai Allah ya kare mai yayin sai ya samu mai kariya wa da wala da jikokin shi ma samu kariya wa yi kai har da nufin ma zai samu kariya mutum da ya salihi ba allati huwa fiha inda yana cikin wannan gari ya yi samu kariya ya jikokin samu kariya kai alƙaryar shi ba in bala'i zai zo kawai sai Allah ya kautar saboda mai akwai yi a gurin da kuma 'yan gidan da suke gefe gefe shi ba bayan na nuna fi hibbin lahi wa zikiri za su bushe ba suna cikin kariyar Allah to kaga fadiyar taɓulwa mu ji tsoron Allah ba kasance mai salihai dole idan muna son Allah ya kiyaye mana zuriyar mu ya zami da farko mu ji tsoron Allah na biyu infaqin la ya hawo ka kiyaye dokokin Allah kai ma sai Allah ya kiyaye ka ka kasance salihi wa kana abuhuma salihah sannan har yanzu na hudu ka dinga kasancewa cikin biyan bukatar yayin wayansu an gane wannan ka kasance cikin biyan bukatar ƴaƴan wayansu kamar marayu man kana fi hadati akhihi kana Allah fi hadati in ka kasance kana tawayyiya da ƴaƴan wayansu to kai ma insha Allah in ba ka nan sai Allah ya tawayyiya da ƴaƴanka wallahu fi awli al-abdi ma da al-abdu fi awli akhihi in kana so ka kasance su zata to kasance kana musu addu'a ka duka roƙon Allah ya baka zuriya tayyiba kamar yadda kun karanta suratu al-imran qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba to kana roƙon haka insha Allah ba ku gata ba ya rabbi ka dinga muku addu'a u'izuka bi kalimati llahi tamma min kulli shaytan wa hama min kulli aynin la hamma to ana Allah ya ce ba ya tabu Allah duk ya yi tsoron Allah in dai ba ka so dhurriyar ku zarta wal yaqulu qawlan sadida kai kenan sako na tsoron Allah ba ya kare wa Qur'ani in an san yi tafiya kadan sai Allah ga yake ima da kuka sai ku ji tsoron Allah a farkon surar Allah ya mana ne ya yi wannan su tabu rabbakum sai kuma yake wa taqullaha alladhi tasaaluna za a cikin aya ɗaya sai Allah ya umarni da tsoron Allah su ne sannan kuma anan Allah ya ce bal yattaqullaha za ka ji tsoron Allah wa yakunu tsoron sabila a suratul Bakara in mutum ya maka ta'addanci ya halatta karama ko bai hakuri ya halatta karama fa man itada alaikum fa'tadu alaihi bi mithli ma atada alaikum duk wanda ya muku ta'addanci ya halatta kuma ya ta'addanci irin yadda ya muku to ma Allah ya bi. ba wai ka kai karama ba yawanci mana cewa ramuwar gayya ta fi ta gayya ne Allah ce ku ji tsoron Allah wa wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin ku ji tsoron Allah ku sani Allah yana tare da ni yana tare da masu to da yawa cikin al'amara sai ka samu Allah ke aji tsoron Allah aji tsoron Allah aji tsoron Allah yi in yi rikin hajji to Allah ne kuma da kuka ya ce kai ne ka yanka dabba in baka samu ba kai azumi shuku a can ka dawo kai nawa guda bakwai ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الله زي واتقوا الله وتقوا tsoron domin akwai wanda yana da kudin zai ce wai azumi zai yi Allah ce ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab wallahi ka saba hukumatin Allah ka sani fa Allah ne tsananin hukuma ne an gane wannan هل يمكن هذه الآن توصل الله في أيام معدودات ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى لكن واتقوا الله واتقوا الله وأعلموا أنكم إليه تشهدون وذكر أن لا فتفتقوا مع الله الأمر هذا قد يتفتق أن لا نتقل من قرآن الله al'amarin mata Allah ce ni za ku an kullakum ba ku harzakum an nashiku wa qaddimu li anfusikum Allah ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu kun mulaqu ku dan za ku haɗu da Allah har shi abin mata saduwa da mata Allah ce ku ji tsoron Allah domin za ka yi saduwa da ita ba ta gurin da Allah ya ce ba ta ce wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaqu mun karanta baya Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya yi wallafi na amur taɓullah ittaqullah wa qalu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin dangane da manzon Allah Allah shi ma zai ce wallahi mu ji tsoron Allah wa ma atakum rasulu faquhu duk abin da manzo ya muku da shi kuka sa wa ma nahakum anhu fantahu duk abin da ya hana ku ba sai Allah ya ce wattaqullah wallahi mu ji tsoron Allah wanda ka ga wannan ce a ba yanzu ba to sai yau Allah ce wattaqullah ku tsoron Allah to idan mutum bai ji tsoron Allah ba wattaqullah wa alam wattaqullah inna Allah shadidul iqab lalle Allah bai tsananin hukuma ne da duk wanda bai ji tsoron Allah ba kaga Allah ce wattaqullah ba da kenan in kana da binebin kadan kawai za ka sa shi a wuta Allah ya kiyaye ka ji da na ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi Allah ya ce wattaqullah

ku ji tsoron Allah kaga ayoyin da muka Allah ya gabatar mana wattaqullaha inna Allaha shadidul iqab ku ji tsoron Allah ku san lalle lalle ba Allah ne tsananin ba ne ko kuma wattaqullaha wa alamu anna Allaha shadidul iqab don Allah sai ittaqullaha in ba mu ji tsoron Allah ba ma'ana azaba ne koyi to kuma za ku ji tsoron Allah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna kada yi kasance wai ka saki mata ka ce wai kai ɗakin da ke so da ni ɗakin ka bayyana ya? Allah ya ce mu tsoron Allah ta kusa da su kuma ma mata su tsoron Allah su ne da fita mana ke nan ba ce sai ta fita ne a yi abin da za a yi ok abin da za a yi kawai shi ne wannan a gane da yadda yi me za a yi abin da za a yi shi ne wa ma ta kuma rasulu ba ku ruhu wa ma da haku ma an zuban ta ku wa taɓun ba Allah ce wa ku ba ta ce ba ya ce ba ne kabarin ka ban na ku kar ka sake mun magana shi ke nan inna Allah ke yi ka abin da kawai za a yi da wannan Allah ce wa taqullaha ba ta magana ce zikakkiya wurin yan uwantaka ba Allah ce ina mana da innamal mu'minuna ikhwatun fa aslimu baina akhawaykum wa Allah ce ne wa a wa ta'budu qura Allah in ka ce kai ba dan uwanki bane kai ba ruwanka da shi ba ruwanka da sulhu Allah ce wa taqullaha ku qura Allah don ka ce ba ruwanka kana sake ce maka to shi kenan abinda Allah ya faɗa mana sai kuma ta kuma kullu fa wa ma da hakum an fantahu wattaqullah in kace kana sake gaya maka ba ruwanka inna Allah shadidul iqab inna Allah shadidul iqab to la shakka wannan wasiyoyi da Allah yake ba mu wasiyoyi ne wa mana to Allah ne kuma suka cika ayar tsoron Allah su kenan su iyaye da suke bin tsoron wai za su zo to Allah ce kawai su tsoron Allah shi kenan Allah shi zai ci gaba da rinon su wani ya yaqulu qawlan sadida da kuma magana da zuciya to a nan kaga Allah ce wani yakhsha wal yakhsha ay dari hakul illa ne, domin asalin shi khashiya yakhsha yakhsha za ka samu akwai alifun maqsura hmm? to yanzu an shafe ta saboda ne an shafe ta saboda majdu ne to kaida larabci ya zama majmu to sannan kuma karshen shi irin wannan ne to sai a share wannan harko illa ta kuma wannan sai an samu makarantar su na garin wawa kafin mu gane yanzu mun tsaya kan aya ta kare kenan insha Allah in muka samu za mu ɗauki aya ta goma sai mu shiga aya ta sha biyu insha Allah cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci din yanzu dai mu sani cewa wata balbala ba ta hada da girma da kuka da ta tafi duniya akira Allah ya sanya mu sarki masu tsoron Allah Allah ya tarbiyyar zuriyar mu bayan Allah ya girma da kuka ya sanya masu tallafawa dangin mu Allah ya sanya mu kasance masu tallafawa miskinai da marayu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh daga yin gwadayi sai bai samu halin biya ba shin ko yana cikin makiya marayu da zalunci mutum ya kasance ya ari kayan marayu to ka'idar awo sai da ma ya ko an tu'addu al-amanati da ahliha tunda wannan amana ce a gurin ya karbi awo to shikenan sai mai mutu to sai kasance ko bai samu ba a ko bai samu ba matsayin baki ne ka'idar baki kuma ya ake yi mutum ya biya in bai samu ya biya ba shi kenan ko kwanto za a mai ya je sai da kayayyaki ya je sai da gidan ya biya wa karatu game da yi mutum ya ci kudin banki sai ce shi bai samu ba banki ba da sanwai waiwa da samu ba ya ce kana da gida ya yi damar to abin nan din yana wurin gidan kuɗa takardar gidan yana wurin kawai sai ba samu ana fara fitarwa da mutum ne a fitar ba da mutum kaya saboda me ya ci kudin wa sannan kuma mutum ya tafi da irin wannan kabari to shi ke nan za a babbaka shi Allah ya ce mutum ya tafi da baki wurin Allah za a mai azabar cikin kabari don da mutum sai ya dinga neman tsayi tunda ya ce ba shi da shi haka din ne ma ka da shi to shi ke nan kama a addu'a insha Allah Allah zai bi halalika an harami wa aghnini bi fadlika an سواك اللهم اكفني بحلالك عن حرامي واغنني بفضلك عمن سواك السيد باقي da izinin Allah ya kawo Allah zai biya maka damuwa ne wannan sai an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kafin ka kawo da la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin sai ka kawo da Allahumma qini halalika an wa aghni bi fadlika an insha Allah biya ga addu'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka kirda duk lokacin da ake karɓar addu'a mu wuce wannan karkashin fasta jaba da rabbu anni la uri wa amala abidin minkum min zakari aw unsa kamar tsakanin kiran sallah da ikama cikin sujjada can sulutul layl akhir ranar juma'a tun daga zaman liman akan mimbari har a ƙara sallah ko kuma tun bayan da aka zuwa yau an zuwa rana ko lokacin mu da ba ko kana cikin tafiya ko kai ka wasu yin aikin ka na gari ga wurare na sai barkatai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana ana amsa addu'o'i mu shi ke nan mutum ya dage da yin wannan addu'o'i اللهم إني أعوذ بك من الهم والهمل والعجز والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الليل وغلبة الرجال إن شاء الله ذيك ذاك في ألا يبيع من باشا فقال الله كريم لشر الباشا ومن فكرة التي Eh, da ta yana Ulu kurba, ulu kurba, kalau bapak cip, bapak cip ya bapak cip. واليتامى والمساكين لتفرقوهم منه a لهم قولا معروفا to amma shi mai rabar yaya in muka duba hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabar gado in muka duba wani cikoki na sahabbai da suke rabar gado ba za a samu ana cewa lalle wai sai an ba kaza ba wannan aikalin aiki ne na fi sabilillah amma yanzu aikin tunda mun muna tara abin duniya da yawa to zai zama aiki sosai aka bata ya bar gidaje goma hmm, ya bar gonaki ashirin to kafin a zuwa a tattara wannan ko an ce kai ka je ka ga gidan ka yi kiman shi to dole sai ka cire kudin ka kudin bai ka ta yawo kafin ka iya sanin kiman wurin to dole in an tattauki wani abu an ba mutum ba ta kawai ya kayyade ba babu ne to amma mafi yawancin su za ka samu cewa da suke bi an kawo rabon gado a ce raba wannan gadon mutumin ya bar miliyan goma to sai ce lallai ba sai an bani sai fasan saboda nan zalunci ne kuma yana yi wa rabon gadon zai je shirme Allah kun raba gado da yawa da na gani ma ganin amma sun sun raba shirme an gane mai shirme rabon gado ba haka yake domin akwai fa'idoji da ba a yi su ba cikin gane don kai ne sai ka abu daya gane ya wuce to ga ka ba maka kimme kuma ka cin gane ka ci kayan gane ten ta ka a cikin miliyan goma an ba da ten percent nawa kenan miliyan ɗaya ba ha miliyan daya nawa ten percent miliyan goma miliyan daya. to kaga har ma baka da jami'in samu to kaga irin wannan rabon gaskiya zalunci kamar ce kun kudan bada abin da ya samu tun da mun yi aiki mun yi tabin din abubuwa mun je kuri kaza mun je mun sai sha wahala mun sha yunwa ga rana kudan bada abin da ya samu kafin to kaga suka tattauna suka gano su ce su a ba su duniya a ba su dubu goma to Allah ya sa albarka shi ke kamar yawancin malamai suna mayar da suna mayar da rabon gada a matsayin sana'a mushkilan ke yawancin ka duk ba suna mai da rabon gane shi ne sana ba su da wani aiki sai rabon gane dole an daɗe ba samu ya ka samu su ma yunwa suke yi amma da an ce wani ya mutu ne alhamdulillah alhamdulillah kai ba da ya mutu ne alhamdulillah ba saboda ne wai sun san za a samu su rabon gane su samu mai tsoka yana rabon gane sai ka samu ya canja mota abin da siya ba shi dole yana buƙata a samu kowane ta iya rabon gane in an samu da suke rabar gada ko ina aka je a duniya ba za a samu mutum ba shi ke tare za a toshe musu ta baki in an samu wani cikin jama'a kamar kuku hudu sun iya rabar gado ke wancan kuma sai sun biya in ka je wurin sai sai kun biya nan kuma muka zo ba ko titin da za ku biya to kaga ina za ka je kenan nan da ka zo wanda ba ko titin sai dai an zo ba a baka naira ɗari biyu ɗari biyar ɗari kaza wala ta kai wannan kire dukiyar da ake cikin na magada yana cin zalunci Allah ya ce yau da zalunci sai eh, tambaya ta kanki ke cewa masu ta da ya rasu bayan dawa na aure amma ban ta sai ta ta ita ba ko akwai ita a kan ke eh, shi ne muka karanta a cikin ibnu mas'ud a cikin ibnu mas'ud aka tambaye shi dangane da mutumin da ya auri mace amma a can bai fallanta masa sadaki ba bai sadu da ita ba har yanzu shi ne ke cewa zai kasance tana da sadakin laha mislu sadaki nisa'iha kwatankwacin sadakin mata in uwanta la wasa wala shafa babu rabi babu kari wa alaiha al-hijja za ta yi hijja wala al-miran kuma za a ba ta gado da wannan al-mawqif kan dukul da malamai suke mutuwa kamar saduwa ne mutum da ya riga ya rasu ne shi kenan tana da za ta yi idda wata hutu kwana goma kuma za a ba ta gado a cikin dukiya mijin amma duk da cewa da fahimci yadda musulunci yake ce a ba ya daura aure ko aka gana tare da shi kenan mara ba ta gobe ba gama mutum ki lalle za a ba ta gado kuma za ta yi idda kuma ɗakin da ya kama a cikin ɗan za ta yi idda wallahu a'lam. Kira ga fiye da yi, اللهم بارك على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما يكون بيننا وبين معصيتك من حافظك وتبلغنا به ومن اليقين ما تقوم به علينا مصائب الدنيا واهدنا باسماعنا وامصارنا وقوتنا ما احييتنا ولا تزواج منا ولا ما ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكثر همنا ولا تضلنا اللهم لا حول لنا اللهم لا حول لنا ولا حول لنا انك استعين واصلح سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين What يا أيها الذين آمنوا wanda ya zai da daren lailatul yana da imani da Allah yana da neman ladan Allah manzon Allah sallallahu وليخشى الذين لو من خلفهم ذرية يجيب إجابة تطور ربنا cikin tarbiyyar ya yi wani kai ma sai Allah ya yi tarbiyyar da yasa makana fi hada da addini ka Allah fi ibadatu duk wanda yake cikin biyan bukatun dokoki sai Allah ya nuna maka cikin biyan bukatun ka kasance kana taimaka wa ƴaƴan kuma kai ma